Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu. Mai suna Bayan wanda marubuciyar Hamzat Abdulrahman Manga ta rubuta muku shi, wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman A'ami. Da sauri ya shiga ɗakin tare da cilla mishi jaridar. Matarka ta yi ƙarar iyayenta. A ƙasan jaridar ka duba. An bankaɗo sirrin Firaminista ashe ba ɗan Alhaji Muhammad Agali ba ne, shege ne. mikewa ya yi tare da ɗaukar jaridar Unified ɗin Ammi, ya ajiye mata. Mijinki, abin alfarinki. ya sake ki amma mun roƙi arziki ya zauna da ke. gashi nan an bankaɗo sirrin shi, kin bankaɗo sirrin yarinyar da babu ruwanta. Allah ya bankaɗo namu sirrin. Shi yasa Hausawa suka ce kunyar mara kunya asara ce. Dole ya ajiye mulkin domin wannan kaɗai ya ishe shi zuciyar shi ta buga. Yana faɗar haka ya nufi inda motar shi take ya shiga ofis ɗin Abu ya nufa. Cikin kwanciyar hankali ya same shi suna tattaunawa ne da 'yan jaridu kuma ya tabbatar da cewa adawa ake da shi. Shi yasa ake son ɓata gwamnatin shi. Bayan tafiyar su ya kalli Mohan. Me ake ciki? Komi ya lalace. A'a, mun kira Allah. kuma ya amsa mana ka je ka dakatar da yarinyar. Ta yaya Abbu? Tana son ka, kai namiji ne. Maza tashi ka je ko ba mu yi aikin gwamnati ba, za mu iya riƙe wasu har da jikokinmu. Da haka zan ajiye aikin da fatan za ka ajiye aikin soja. Marmashi ya sanna ya ce mishi insha Allah. Daga nan ya kira Khalid suka nufa kotun. Shi ma kuwa Firayim Minista ya kira a dakatar da shari'ar amma fiyar Maimuna da ta Ta kasa magana sai ki ga hawaye da yake zubar mata duk mai imani idan ya kai da take son magana amma ta kasa. Sai duka ƙirjinta take tana kuka. Daidai shigowar Mohan ya mi shari'a. Ka tambaye su me ne haka suka rusa min tushina. Kafin ta ƙara sanin kalma ya isa gabanta. Mai Munari Ismail. Firayim Minista ya kira ya ce wannan matsalar ta cikin gida ce. Na haka kotu ya maida ku gida ku sulhunta a can. Wannan ba adalci ba ne. wannan son kai ne, wato don ban da komi? Bakin shi na ji a saman nawa ya ɗago ni cak yana sumbatar baki, na har ya fito da ni daga kotun. Yana zuwa gurin motocin da aka ajiye ya sauke ni. Dukan shi na ta yi, ina ruwanka, me matsalar ka da ni, ka kyale ni. Na juya tare da nufar inda motar ansar yake na shiga tare da cewa mu bar nan. Haka ya fita, Mohan ya rufa mana baya. Sai da muka yi tafiya mai nisa sannan na ce, sauke ni. Gefen hanya ya tsaya na fita, tare da nufar cikin sahara babu takalmi. Ihu nake tare da zama a kan ƙasan. Tare da zama a kan ƙasan, ina dukan ƙasan. na rasa me zan yi. Yana tsaye shi shi sai da ya yi da na sanin ƙuntata mata. Ya yi amfani da sirrinta da ya ja a bakin Inna da kuma Hajiya Latifa. Bai zata idan komai ya fito za ta cutar da kanta ba haka. Sai yanzu A aukace ya faɗi sannan ya fita tare da nufar inda nake. Yana zuwa ya rungume ni kuka nake yana shafa bayana ki haƙuri. Amma Mohan me yasa? Soyayyarmu daga Allah ne. Wallahi ban ji komai ba a kanki. Sai soyayyar ki ne yake ƙara samun matsuguni a raina. Amma na zan mutu a'a ba za ki mutu ba. Sai dai mu mutu a tare. Kuka nake na rasa mai ke min daɗi a hankali ya ɗaga ni. Ɗauka ta ya yi cak ya kai ni bayan motar ya shiga ya zauna tare da ɗaura ni a jikin shi. Khalil mu je. Haka muka tafi tare da barin Ansar a gurin. Kasa ya watar da komai haka ya bi motar da ido kafin ya shiga nashi yana mai barin gurin. Shafa wuyan shi ta yana jin yana jin abin da ya riƙe mishi wuyan. Har yau yana damun shi. Gidan shi da babu wanda ya san da shi daga ni dai Daga ni dai sai shi Khalil muka san da zaman gidan ya kai ni. Khalil yana ajiye mu ya tafiya da shi kuma ya wuce da ni sama inda ɗakin shi yake. Tun da ya kwanta da ni a gadon ba na iya komi daga amai sai barcin wahala kuma shi yake ta. Ranar da na cika kwana uku a gidan ya ɗauko min momi ina ganin ta na fara ƙoƙarin miƙewa. Kar ki matso kusa da ni, kar ki zo inda nake, wato ka ɗauko min ita ko? Hmm, shi kenan. Na fara ƙoƙarin tashi Haka saka min allura tare da ƙara ruwa tana kallon yadda na sabke. Sai wani abu da na yi tare da cikar da na yi daga na Ni kaina na san na ƙara girma. Tunda ta saka min ruwan na ji dama-dama a hankali na ci gaba da samun sauƙi. Kwana na goma sha bakwai. Ranar ya fita na bar gidan tare da ajiye mishi wasiƙa. Daga nan airport na wuce na nufi Maraɗi. Na haɗa komai nawa sannan na tafi makarantar Da ƙyar shugaban makarantar ya bani transfer. Bayan na loda mishi kuɗi masu yawa sannan na bi motar dare zuwa da Damagaram. Na kwashi kayana da takarduna masu mahimmanci na fito na nemi motar da za ta shiga Libya. Da ƙyar na samu sannan yana tashi muka ɗauki hanya. Na bar komai na bar kowa nawa. Na miƙe tafiyar ƙaddara wadda tunda na fara ban tsaya ba har yau. Na manta rabona da farin ciki, na manta rabona da na yi dariya, haka komi nawa ya lalace. Ina ji ina gani sun lalata min na. Yana dawowa gida ya shiga ɗakin a kan filo ya sami 'yar takardar. Na gode sosai, sai dai na san dama ka yi min nisa, kuma ka raba Dama na san ka yi min nisa, kuma karambani ne irin nawa ya sa ni faɗawa soyayya da mai kyakkyawan tushe. Ka yi haƙuri na tafi, Allah ya haɗa mu a Darussalam, ka har abada, Memunari. Zubewa ya yi a kan gwiwar shi, ya rasa me ke mishi daƙi? Baki ɗaya wayar shi ya ciro ya shiga wurin kira ya kira Abi, Abi ta tafi. Ya faɗa kamar yaro ƙarami kuka za ka yi? Ya tambaye shi yana murmushi kar ka damu za ta dawo insha Allahu. Ba za ta tsallake boda ba za ta dawo. Abi Mummy ta ce tana da juna biyu. Abi rayuwarsu da abin cikinta. Kar ka damu za ta dawo. Ba ka yarda da ni ba ne? Na yarda da kai. Kwanta ka yi barci za ta dawo insha Allah. Sai dai idan ta dawo ka rabu da ita. Ka yi watsi da ita. Ba zan iya ba. Za ka iya domin za ta cutar da kai da abin da su. Za ta cutar da kai da soyayyarta ka ci gaba da haƙuri. Mahaifinka ma ka yi ta ba shi haƙuri ita ma mahaifiyarka ka ba ta haƙuri. To ya faɗa abi ne ya kashe wayar ma. Bayan sun gama wayar ya yi alwala tare da ɗaukar alƙur'ani. Addu'o'i kawai ya shiga yana ambatar sunanta. Bai tashi ba sai da ya ji a ran shi Allah zai amsa addu'o'in shi sannan ya mike tare da turawa Dr. Zainab sako. Ina ƙara baki haƙuri don Allah ki taimaka mana da addu'a ke uwa ce. Maimunari tana buƙatar addu'o'inki. Sannan ya mike tare da fitowa falo yana labarta musu tafiyar Maimunari. Tafiya muka yi ba na ƙara ba dab da za mu fita bodar Nijar mu shiga hanyar Libya. Hukumar shige da fice suka kama ni. Na yi juyin duniya na, amma fur suka ƙi su sake ni. Ƙarshe wayata suka amsa suka duba nambar Hamma Mohan. Aka kira shi kamar a mafarki ya ji kiran da haka bai bata lokaci bai kira ɗan ba'ari. Aka yi magana da hukumar sojojin sama. Aka ba da jirgi har bakin bodar ya zo ɗauka ta. Sai da ya yi komi sannan ya shiga inda aka ajiye ni. Na kifa kaina da hannuna tashi mu je. Miƙewa ne a hankali ya ɗauki jakar kayana ya fita da shi. A hankali na ga yana tafiya da gudu na bi shi tare da rungume shi ina kuka. Tsayawa yana sauke ajiyar zuciya shi kan kanshi ɗan ba'are goge ƙwallon da yake zuba mishi yayi. Muna shiga cikin ya mishi magana da busanci. ka ɗauki matarka ku bar ƙasar nan ta yaya za ka iya mana. Zan bar Abba cikin kaɗaici ne. To ai Ammi tana kan bakanta sai ka auri 'yar masu kuɗi. To na gode amma ka tattauna amma ka tattauna da abu duk ka tattauna da abu duk yadda ya ce. Haka suka yi ta hira ina jikin shi a kwance ina shakar kamshin turaren shi har muka isa Niyami. A hankali ya ɗauke ni muka wuce gidan Abi. Kalin na fakin ya wuce da ni ɗakin da ya taɓa kai ni. Lokacin ƙarfe biyu na rana haka ya kwantar da Haka ya kwantar da ni. A hankali ya janye rigar jikina yana kallon shafaffen na zuwa marar. Bai ga alamar komi ba, babu alamar cikin fa. Mai da kan shi yake jina, murmushi yana, murmushi yayi. Sannan ya fito ya samu Abi. Mika mishi fura da nono a hankali yake sha. Shigowar kalli shi ma Abi ya mika mishi. Abi, zama haka babu daɗi fa. ka yi aure mana hin. Ko momin mu za mu, maka bikonta. A'a, na gode. Duk yadda suka sofuri yake haka suka gama suka bar gidan. Karfe biyar na yammaci na farka sannan na nufi banɗaki na yi wanka sannan na fita na yi sallah. Ina sallah na ji shigowar shi bayan na idan na kulle kofar. Haka na yi ta zaman ɗaki ga yunwa ga zazzaɓin da ana magariba nake fara shi. Sai gari ya waye nake samun sauki Cikin dare na farka ne ta buga ƙofar ɗakin na kasa buɗe ƙofar. Ƙarshe ɓalle ƙofar aka yi suka kai ni asibiti a nan na kwana. Washe gari ya shiga gaishe da Hajiya Latifa tana zaune abin duniya ya dame ta. Sun kuyar da kai ya sannan ya ce mata Ami ki yafe min. Zan yafe maka amma sai ka min alƙawarin ba za ka taɓa dawo da munari rayuwarka ba. Idan kai min haka wallahi na yafe maka. Da sauri ya ɗago kai yana kallon ta kafin ya sunkuyar da kanshi. Na ji, alhamdulillahi, Allah ya maka albarka. Ka tafi Maiduguri akwai 'yar ƙawata, ka nemo auren ta, to ya faɗa mata. Haka ya ta ya nufi sashin mahaifin shi ya gaya mishi yadda suka yi to Allah ya kyauta. Amin, amma kafin na ce ina son zuwa na gana na, na ji an ce mun ba ta da lafiya. Kar ka sake ka gaya mata komi, ka bar ta Allah ya ba ta lafiya. To insha Allah. Haka ya shirya ya tafi Agadas babu shiri duk da ya samu jikinta da sauƙi, amma sai dai Amma sai da ta mishi maganar Maimunari ya ƙi ya mata, za ta zo insha Allah. Akwai labarin da zan baka. Na ji labarin abin da ya samu mamman Nasir gaskiya ce, babu bincike. Gaskiya ne, babu bincike, ba a binciken ƙarya ba amma kuma ai Nasir ya rike shi da amana. Shekaru saba'in da wani abu baya, duk wanda ya zaga Afirka ya san bayan wasu ƙabilu babu ƙabilar da ta kai Fulani yaɗuwa a nahiyar Afirka. A jiya zuciya ta sauke kafin ta ce mishi kar ka damu idan ka shirya ka zo kai da iyayenka da iyayen yarinyar za mu yi magana da kai. Akwai abin da na gani a tattare da yarinyar. Ka yi min fatan na samu lafiya zan gaya maka yadda komi yake. Har ita yarinyar ta san waye mahaifinka sannan ita ma uwarka ta san waye mahaifinka. Ba haka ya so ba amma haka ya bar gidan bayan ya cika ta da alkhairi sannan ta mishi addu'o'i ya tafi. bayan wata uku. Cikina ya shiga na hudu ina kwance ba na shiga harkarsa amma yau da ya kasance juma'a ina lura da yadda suka ƙi kallo. Suka ƙi kallo har wayata an ɗauke ta. Har wayata abi ɗauke ta ni kuwa ba magana nake mishi ba. Inda ta yi faɗan ta yi rashin har ta gaji shi kuwa zuba min ido yi. Kuma ban da sakarci kuma ban da sakarci na so na koma guduwa amma wallahi haka na gama shiryawa Na ta yawo a cikin gidan ban fita ba. Hakan ya zuba min ido domin idan ya ce zai yi magana tabbas zai dake ni. Domin zaman da ne da shi a yanzu wallahi yana da mugun zafin rai. Gashi idan ya magana kamar saukar aya. Bana mishi musu kuma bana mishi taurin kai. Amma kuma bana magana da shi. Mohan shi yake zuwa ya kai ni asibiti amma shi ma na lura wani ɗauke min kai yake. Hakan ya sa ni jin na tsane su baki ɗaya. Ina ganin Abi ya shirya zai fita. Hamma Sama'ila ina za ka? Zan tafi Maiduguri ne ɗaurin auren Mohan. Dama na fito daga cikin kicin kenan rike da bowl na 'ya'yan itace. Ban san yadda aka yi na yanki jiki na zube ba jini mai mugun yawa ya shiga zuban min kamar an buɗe famfo. Tashin hankali. Ɗauka ta yi tare da nufar waje da ni asibiti hakan fa da ni. Allah da ikon shi muka haɗu da kausa ita ta amshe ni. Shi kuma Abi ya kira momi ya gaya mata. Washe gari ta zo ita da na Abin dariya bata kula Abi a gaban yaransu ba. Ba kula Abi ba. A gaban yaransu kuwa da ke Abi yana zuwa duba su yaran suka makale mishi. Ganin halin da nake ciki ta ce wa Inna, ina ga ko zan fita da ita ne, na gaji da Nijar dinnan. nan. Juyawa ne tare da cewa babu inda zan bi ki, idan ma fitarwar ne sai dai ba sai dai baba Mari da Inna su bi ni, amma ke wallahi ba za ki bi ni ba. Marin cinya ta ina ta yi, ta Amina ta shi kenan za a kawo miki Baba Mari, sai ku tafi Zurich. Kin amsa mishi ne tare da ɗauke kaina ina kuka. Mommy, addamuna sai ka ce baby. Ta buɗe ba ta buɗe baki tana kuka, sai na gaya wa Hamma Muhan ya ga kukanki. Ina kin ga da ke ita 'yar auta ce tana mun abu. Marin baki na tai, amma baki da hankali ko? Ciki ne a jikinki kike tozarta ki? Haba mai munari, haba mai munari. Ai kuwa na kuma buɗe baki na fashi da kuka. Shigowar Hamma Mohan a hargitse, Abi ya ce mishi, fita kar na kuma ganin ka mara hankali kawai. Wallahi ka bani mamaki. Idan kai wasa wallahi sai na haramta maka mai munari har abada. Dan hauka, dan hauka, ka saki yarinya ko gidanka bata shiga ba. sannan na yi wa mahaifinka magana ya ce ba zai maka dole ba? A'a Abi, na zame maka dole domin dai Maimuna uwar ɗana ce kuma sau ɗari idan aka sa ni neman aure. Sau ɗari idan aka sa ni neman aure. Sau ɗari idan aka sa ni neman aure sai ka auro su kuma sai na sake su, mahaukata kawai. so waye bakin gadon yana mai riƙe hannuna na kuwa fashe da kuka. Dan ka cuce shi shine kawai zaka zo min je ka. Takaici ya isha abi. Dan dole ya kori Mawan amma idan bakar jaraba yana dan bakar jaraba yana kofar ɗakin. Da yamma aka hajiya Latifa ta biyo ta biyo na har asibitin ta ci zarafinmu babu wanda ya tanka mata sai dai bayan tafiyar ta ne da ta ce min ni da Mohan sai a lahira idan ana zaman aure na yi shine na fara aman jini Da haka Abi ya tafi Maraɗi ya ɗauko Babu Mari ya kai ta gida da ke Inna da Momi suna kaina ita ma kanta wannan karan Momi ta yi ƙoƙari. Ta saka an ɗaure mahaifar ita ta yi shige da fice har gurin Firayim Minista, wanda al'umma suka hana shi barin aiki. Ta nemi ya saka hannu sannan sun tattauna da shi ya fahimci ta sosai ta to ta koka mishi a matsayinta na uwa da kuma halin da ‘yar take ciki, kuma ya gamsu. Don haka tana dawowa lokacin abiya ya kawo Baba Mari suka haɗu da Momi ta gaishe ta a fuske kasancewar suna tattaunawa da wasu likitocin. Aka kuma amince da komai sannan ta dawo ɗakin. Kallon juna suke cikin wani irin tashin hankali. Momi ta rungume Baba Mari. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.